Jama'a Assalamu alaikum za ku kalli labarai daga mujallar matashiya farko ga kanin labaran. Gwamnatin tarayya ta nuna damuwarta kan yadda wasu makarantu ke karɓar su da dala. Aƙalla manoman kaji miliyan ɗaya ne ka iya rasa sana'ar su a faɗin jihar Kano. Hukumar EFCC ta kama wasu masu yin kutse da damfara a yanar gizo. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da sa hannun yariman saudiya a kisan ɗan jaridan nan Kashoge. yanzu za mu kawo muku labaran daki-daki a yau muna alhamis 17 ga watan goma shekara ta 1440 bayan hijira wanda ya yi daidai da 20 ga watan 6 shekara ta 2019 miladiya hukumar kula da manyan makarantun gaba da sakandare a najeriya ta ce makarantu masu zaman kansu na karɓar kudaden makarantarsu da dala shugaban hukumar farfesa elias bakoro ya ce hakan koma baya ne ga tattalin arzikin ƙasa kaso 94 na makarantu a najeriya na karɓar kudaden makarantarsu da dala saɓanin naira a najeriya bagore ya ce za su ɗau matakin gyara domin ganin sun magance matsalar kasancewar hakan kasancewar hukumar ba ta amfana bagore ya ce za su ɗau matakan gyara domin ganin sun magance matsalar kasancewar hukumar ba ta samun kudaden shiga yadda ya kamata daga makarantun shugaban ƙungiyar manoma kaji a jihar kano umar kibiya ya bayyana cewa akwai bullar wani kwai da ake kawo shi jihar kano da ba su yarda da ingancinsa ba yayin zantawarsa da mujallar matashiya kibiya ya ce duba ga yadda ake kawo kwan babu tsari hakan na barazana ga kasuwancin manoma kaji a jihar kano ba san me kake saya ba a wanne ne kake saya sa saboda duk wanda kama kwai daga wurin ai sai ya tara shi in ya tara shi din nan sati nawa zai kan ya tara ya hada trailer guda ya sanai dauko hanya a samu matsalar eh, hanya mota ta tsaya eh ga ya kara kwanaki a hanya a takaita dai ba kwan da za a kawo ma nan wurin daga kudancin najeriya ko daga manyan gonaki a ce bai gaza sati ɗaya na kan hanya ba to duka duk wanda ya samu kansa a cikin wannan daura-dauran a sati daya ai ka san dole in ya zo nan wurin zai zo ta illa to shi ko wanda yake nan wurin ai a nan lokacin producer lokacin yake so shiga da shi kasuwa ya ce akalla manoman kaji miliyan ɗaya na iya rasa sana'ar su duba ga gurɓata sana'ar da ake neman yi muhammadu amina adamu guda ne cikin manoma kaji a jihar kano kuma ya yi magana a madadin mambobin ƙungiyar ya ce akwai buƙatar gwamnati ta samar da tsarin da zai tabbatar da lafiyar kwan kajin baya ga matasa da ake ƙoƙarin tara mata waɗanda za su kasance marasa aikin yi. kiranmu da gwamnati shine gwamnati tana da 'yancin da za ta yi ta kare wa'annan ba wai ta hana su shigowa da kwai kasuwa ta kowa ce amma kuma tun da ba a jihar kano aka yi ba 'yancinta ne in za a kawo kasuwarta inda har zai shafi tattalin arzikin jihar ta to sai ta sa musu wani abu da za ta karba don ita ma ta karu in ya so a kawo din amma sai ta duba kuma cewa da akwai matasan mu da yawa da suka karbi kiwon kaji an ba su bashin gwamnati an ba su bashin banki don su yi wannan ana tura su waje sauraka a ƙarshe za su tashi ba su da aiki kusan mutane miliyan ɗaya ne dai za su rasa aiki ba tare da gwamnati ta ankara ba Hukumar yaƙi da yi wa ƙasa zagon ƙasa AFCC ta kama mutane tara masu yin kutse a yanar gizo a jihar Ibadan. Hukumar ta bayyana cewar mutanen da ke aikata damfara bayan sun yi kutse a yanar gizo, waɗanda ake zargin da suka haɗar da Adeleke Oluwa sai Emmanuel sun Alarafe Sodiq da sauransu. an kama su da kayan aikin da suka hada da kwamfuta da waya kirar iphone da sauran samfurin wayoyi waɗanda suke amfani da su hukumar ta ce za ta gurfanar da su a gaban kotu da zarar ta kammala bincike masu kallon mu kada ku sha'afa kuna kallon labarai daga mujallar matashiya za ku iya bibiyan mu a shafin mu na yanar gizo wato matashiya.com ko kuma yadda kuke bibiyar mu a YouTube wato mujallar matashiya ko ku bayyana ra'ayinku a bisa labaran da muke kawo muku a kan lamba sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida bari mu karɓi wannan saƙo. Assalamu alaikum mabiya mujallar matashiya. Muna farin cikin gabatar muku da sabbin jadawalin shirye-shiryenmu wanda za su zo kamar haka. Labarai zai rinka zuwa a ranar Litinin, Talata, Alhamis da kuma Asabar da misalin karfe hudu na yamma. Sirrin matasa zai rinka zo muku a ranar Laraba da misalin karfe takwas na dare sai kuma shirin ilimi zai rinka zuwa muku a ranar alhamis da misalin karfe da rabi na dare shirin abokin tafiya zai rinka zuwa muku sha shida ga kowane wata sai kuma zamantakewar ma'aurar zai rinka zuwa muku ranar talata da misalin karfe goma da safe girke-girken mujallar matashiya da mata a dangare zai rinka zuwa muku a ƙarshen kowane mako Shirin ana yi da kai ne da yake taɓo rayuwar al'umma gaba daya zai rinka zuwa muku a ranar Juma'a da misalin karfe bakwai na dare. Ku kasance da mujallar matashiya a shafinmu na YouTube ko kuma yanar gizo matashiya.com ko kuma ku same mu a ofishinmu da ke lamba daya ba Farans Road ko kuma sha ɗaya a Galadima Road ko kuma ku same mu a lambar waya sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida kasance da mujallar matashiya a dukkanin shafukan sada zumunta. To barkanmu da dawowa. Rundunar Hisba a jihar Kano ta tabbatar da kama mata guda goma sha uku masu zaman kansu yayin wani samame da hukumar ta kai rukunin unguwa uku da yankin nasarawa a jihar kano hukumar ta ce ta kama mata sha uku yayin da ta kama maza guda uku daraktan hukumar abba sufi ya ce za su tantance waɗanda suka kama bisa tsarin hukumar suna yin afuwa ga mutanen da suka kasance farin shiga wakiliyarmu jamila suleiman aliyu ta bamu labarin cewar hukumar ta ɗauki ɗamarar yakar mata masu zaman kansu a faɗin jihar kano A nan kuma hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa a jihar Kano ta ce ba wani dalili da ta samu wanda zai sa ta bincike gwamnatin jihar wato gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa zargin karɓar rashawa daga hannun 'yan kwangila. Shugaban hukumar muhimmi magajiri mun gado ya ce ba san manufar mawallafin jaridar Daily Nigeria Jafar Jafar ba na sakin faifan bidiyon wanda ya wanda hakan ya sa ba za su tsunduma wajen bincike a kansa ba. mahoyi ya bayyana hakan ne yayin taron hukumar da ta yi na kwanaki biyu akan yaƙi da cin hanci da rashawa idan ba a manta ba dai a watannin baya ne dai aka hango wani da ake zargin gwamnan jihar kano ne dr abdullahi umar ganduje inda yake karɓar rashawa daga hannun 'yan kwangila majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da sa hannun yariman saudiya a kisan ɗan jaridan nan kashoge idan ba a manta ba a watan oktoba shekarar 2018 aka hallaka kashoge ta hanyar kisan wulakanci a ofishin jakadancin saudiya da ke kasar turkiya sai dai kasar saudiya ta musanta wannan zargi inda ta ce zancen ba shi da tushe balle makama majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a hukunta duk wanda aka kama da hannu a ciki inda ta samu goyon bayan ƙasar turkiya labaran da suke iske mu a halin yanzu wani matashi ya rasa ransa a ɗakin ajiye masu laifi a wani caji ofis da ke karamar hukumar bebeji iyayen yaron sun shaidawa manema labarai cewar an kulle yaron bisa zarginsa da aikata wani laifi sai dai ɗakin da ake ajiye masu laifin akwai babura guda biyu a ciki inda ake zargin 'yan sandan da kunna wuta wanda ya yi sanadiyar rasuwarsa mun nemi jin ta bakin kakakin rundunar 'yan sandan jihar kano amma abin ya ci tara da zarar ya magantu za mu kawo muku to da wannan ne muka kawo ƙarshen kawo muku labaran na wannan lokaci amma kafin mai sallama ga maimaicin kanin labaran kun da cewa gwamnatin tarayya ta nuna damuwa kan yadda wasu makarantu ke karɓar su da dala haka kuma akalla manoman kaji mutum miliyan ɗaya ne ka iya rasa ayyukansu a faɗin jihar kano hukumar efcc ta kama masu yin kutse da damfara a yanar gizo majalisar ɗinkin duniya ta tabbatar da su a hannun yariman saudiya a kisan ɗan jaridar na kashoge a madadin baki ɗaya abokan aiki ni abubakar murtala ibrahim nake cewa sai an jima.